ina nan na zuwa har ni kunya mata ishe ni lokacin da ake ce min bayan ya iso garin kaduna sai da aka aiko min yana wuri ka yana dan hutawa bayan na ce bayan karfe ka zai zo lokacin na yi yan nan ya zo nan tsakanin magarwa da isha wannan banda ainihin aikin allah da ike akwai wani nau'i na yan uwantaka da son juna da ainihin ba abin da bai misaltuwa fatan mu kawai dai Allah ta'ala ya ba mu aljanna da Allah kila mun je aljanna za mu suranta irin tsakanin mu da wannan bawan Allah Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi farko abin da nake son ku gane an ba da cewar za a fara lacca karfe tara daidai abun mamaki badalan mutane ne kamata su zo su jira sai aka waye gari kila an fara ba mu fi kamar su goma ba shi ko ya iso nan tun kafin karfe tara ina jin kusan wajen takwas da rabi dai ta dan haura kaɗan don nasu takwas da rabi na tashi nan na shiga ɗaki kina aka ce min ai malam ya ce iko sai Allah shi zai shiga lokacin kun ga ya kamata mu yi ilimi a nan maganan da yake cewa iyo eh, gani ga wani ya isa wani tsoron Allah ko kuma mu ce ainihin wanda duk bai wa asu da wani ba to shi ya zama abin wa'azi to babu shakka mana ya fara ɗauka hanya don daga cikin alamomin tashi inda za a ja ko cika alkawari saboda kanan ya yi alkawari zai zo tara ya kuma zo kafin taran ya jira sai da muka yi ta hira muka yi ta zagayawa muka yi ta ainihin abubuwa da dama a kayi saboda kanan muna fata daga yau ya kasance in muka faɗi abu za mu yi shi a ƙarfe kaza to a tabbatar da shi a ƙarfe kaza ɗin dan sai daga baya wa'annan su zo wa'annan su zo wa'annan su zo babu shakka mukan ya gama mana komai akan abin da yi ainihi mana alkawari kamar da yadda na faɗi bai in bi kan wannan lattance ya ce kaza ya kamata mu izina da kaza kawai abin da nake kira gare mu kowa isa tattali kundin da aka tattara wannan lacca na ainihin kaset ɗin kuma zan roƙe shi har yanzu laccar da aka yi din ko da na ga da dama akwai wuce da ka a ba mu ita a ka'ida don da mun san haka ne tuntuni ya kamata mun karɓo ta mu za mu buga ta yan uwa kuma kila lokaci karatu zai fi sauri za mu roƙe shi ainihin a bayar da ita don a je a buga ta sannan a ta zama wani tarihi na nan na san jarida insha Allah za su buga amma muna santa da larabcin tunda akwai matattaran bayanai na larabci da kuma tattalan bayanai na hausa din wanda suke nan gaba muna da tunanin insha Allah za mu dinga samun mujallu da za su dinga fita wata wata wanda za su zama dai wani kundi ne na ilimi da za a ci gaba da ainihin abin nan ɗinsa almuhimmu kamar kiran da ike yi cewar ko da ba mu yi aikin ba mu zama tushe muna nan muna kafawa don ainihin masu tasowa kullum muna ta du'a'i su Allah ya sa su zo su kila su ga irin wa'annan bayanan su bi su za su bi su ɗaya bayan ɗaya a bayan nan gaskiya ya yi maganganu masu tsawon gaske wanda suke ainihin ba zan shiga da nisa ba illa ina tuna kawai ina kalli laccan a dunkule. sai mu gaskiya lacca tana gefe mu muna gefe badalan mu yi dariya abin da ya kamata mu yi kuka ne don tabbas in ka duba maganganun da ake faɗi ayoyi da nasosi da misalai da ya kawo sai ga ainihin mu muna gefe ɓangaren inda karatun ya ina gefe wannan ya zama wajibi a gare mu ku dubi yayin da ya ɗauko tarihin sahabbai ɗaiɗin mu wanda bai yi kwalla ba in ma bai kwalla ba zuciyarsa ta yi kwalla yadda abin ya zama matacce mana yadda yadda muke zaune a ciki kana iya in ka ce mu dai kan ba mu ne sayar umma ba tabbas kamar yadda wani mai littafi ke cewa ban mu kasance khairu umma ba ainihin domin ga irin yadda wacce khairu umma suka rayu ga kuma mu irin hanyoyin da ainihin muka shiga ciki babu abun da za mu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wannan karatu da aka yi in dai bai farfado mu ba to gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dole duk mutumin da ke nan labarin da aka bayar da irin misalai da ya bayar rayayyu to ba mu bukata wannan karatu a bashi a kaset da ana ɓoye karatu wannan karatu da ya kamata mu ɓoye shi a dinga jinsa a juna kawai ba abu ne da za su kafa ala su fika ba a waye gari ko ina ya bazu kila ce to alhamdulillah cinikin kasa yanzu ya tashi za a yi kaza za a yi kaza kullum idan an yi ka yi wa kanka kalli da ba dai in misalin in ji bahaushe in ba baka tsaya ka ɗauki wani matakin da za ka yi ba kowanne mutum da abin da zai iya gudanarwa kamar yadda malam ya faɗi ku duba ku gani ainihin a ah, mutane suna tashi su ba da gudunmuwa musulunci ka dubi har hudu hudu ake yau ya fi mutum basira ka dubi abin hudu hudu yi a daular sulaimanu alaihi salatu wassalam inda ya zagaya ya gano abin ya gano aka ɗauki mataki aka yi gagarumin aiki a ce kai yanzu kana a matsayinka na musulmi ka rasa me za ka gabatar yau in za a yi zube ban ƙwarya wallahi sai a iske ta ko a gidan ku baka da amfani balle an dawo a musulunci ko mutuwa mutum ya sai ce masu Allah ji kansa kawai saboda kunyan ana zaune tare amma ba wai don ina taimakon musulunci wani abu ba yan waɗanda suke taimakon musulunci ba su fi kirga su da yatsa ba saboda haka muna fata wannan lacca ta kasance ainihin ta tayar da mu ah, mu zama masu amfani a duk an da muke zaune ya yi wata magana a dunkule can ƙarshe inda yake cewa musamman wannan Andrus din nan cewa akwai waɗanda suka hijira wanda suka hijira ma ba su tsira ba to babu shakka mu da muke kusa da warin abun din kuma duk wanda idan sake bude yana cikin jin warin abun kamar yadda malam ya ba da bayani abun yanzu babu maganar hijira in kanon kake ji za ka koma ko mai duburin ko ina duk gaba ki da an riga amma mai kawai yanzu kamata yi a yaƙi fiƙoƙi a samu inci a kowane wuri mutum yake ba maganan hijira sai dai ka tsaya kawai kai shahada inda kake kamar yadda malamin cin da ya ba da labari a tsaya a yi shahada furada a yi shahada jima'i abin da ake bukata a dunkule shi ne kaɗai zai ba da wannan amma abin ya ba shi ba magana ka hijira in kai kaɗai ne a wuri to kai ta waccan mata da malam ya gani gaba anna baya na gefe na tsakiya na amma ita kaɗai ko a ce misalin aga guda ɗaya tana saki da hijabi da niƙabi ba ta ji tsoron surutu ba ba ta ji tsoron kafirai ba ta danna tana ci gaba da sawa kamata kowanne mu ya zama ninkin haka ita ma mutum ce mutum shi ma mutum ne ya cire tsoro ya cire tunanin mukami ya cire tunanin za a ce masa kaza in wani yana ba da tsoro ka san kai ne ba da tsoro kana ba kanka tsoro ne amma musulmi kana ƙara masa imani ne kana ƙara masa dagewa ne saboda haka nan domin kasancewa akwai tambayoyi da ya kamata a gabatar da su kuma a amsa su don wani lokaci sai ka iske a tambayoyin an kakakulo abubuwa da dama wanda suke za a iya samun fa'idoji a cikinsu muna zan takaita a nan na roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa malam muhammad bin usman da alkhairi allah ya rubuta laccan nan da sauran laccoci da gugurmaya da yake akan ɗauka addinin musulunci ainihin a cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah ya haɗa mu tare da shi da sauran kuma muminai a duk inda suke Allah ya saka masa da alkhairi wannan fata a gabatar da tambayoyin saboda mutane kada ainihin a kusurci bakallawa maganar da ta yi ta aƙida ita ke kara mutum to ta hanya mutum zai bi domin ya samu aƙida ingantatta wadda za ta kare rayuwarsa farko dai alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi ko dole mutum da zama tana da istish'ar ma'anar istish'ar jin cewa yana da bukatar wannan aqida ta ƙara zama ka iya ka wajen haɓaka shi saboda ka jin cewa kana da bukatar ka haɓaka nun kayan misali wajen tambayar a istish'ari ne to ya zai yi kun haɓa kawai na ƙidatawa to ka gafa mataki na farko kenan na biyu ta ba za ka rasa malamai a ƙasarku a garinku a jihar ku a unguwarku ba wani Allah ya yi masa baiwar ilimin aƙida to ya aka yi bi ka shiga wannan hanyar na uku ka dinga halartar makaranta ka zo bin malami ba kai za ka gaya mai ga abin da kake so ka koya ba babu laifi ka yi bayanin matakanka na ilimi da ka sani amma ka bijire masa ina bukatar na koyi aqida sahiha ingantacciya da abin da ke zamantowa kishiya gare ta ya fi ka sani insha Allah irin littattafan da ya kamata ka fara karantawa to samu littafi kaza ko dai in ba ka lokaci a keɓe shigo cikin wato haɗuwar yan uwa ɗalibai a dinga karantar da ku kar yi hankoron ɗauko littafi na sama bayan ga na ƙasa ba kai ba ibn abdulbarri yana faɗa cikin littafinsa jami'ul ilm cewa inna lil ilmi darajatin wa manaqib wa manaqil wa rutaba من تعداها جملة ضل ومن تعدى fiha zalla فيها na da zango zango kenan كينا نجرك أول sama ka ban na ƙasa. na hudu ko na biyar aƙidar da ka koya lalle ka ringa aiwatar da ita a raye misali a ƙidar alwala wal bara dole ka fifita abu wanda yake na musulunci ka kyamaci biki irin na arna misali ka yi fada da sa cross a ainihin shagonka mutum ya buɗe ainihin shago wato ko kuma wato ana nufin kamar kemis haka nan na sai da magani sai sa cross da kayi magana ita to ai haka abu yake ran lahadi ya kulle shago shagon shi ne da asabar maimakon ka saba maki da kafirai ka je ka bude ranar asabar da ko da minti biyar ne ka nuna wa Allah bara'a daga da kafirci bara'a ta gaskiya an gane ka yi fada da wanda zai zo ya auri mace ya fito da ita a talabijin wai yana sa mata abinci a baki ana musu tafi da kafirai ce ko abin da yan boko ke idan mutum ya aure ya sai mata zobe zoben aure ya sa a nan a cire kasan wannan zoben kafirci ne farko a cic ake sawa a ce da sunan uba da ruhi mai tsarki sannan sai zobin ya dawo nan kafirci ka yaƙi da waɗannan abubuwa bayan ka koya to ka ɗabbaka abun an gane ko ko a ce mutum an haifa masa ɗa idan ya shekara bakwai a zo a wai happy birthday wato ranar bikin yaro ya kai shekara kaza ka iske mutum da babban riga an zo ana tafi happy birthday to you wanda kafirci ne waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu yaƙe su idan ka raina su in ka ce allura ba karfe ba ne don Allah zaune a kan tsininta so na ba ka bayani yadda ya kamata a yi karatun da yadda ya kamata ka aiwatar sannan ka yawaita addu'a a kan Allah ta'ala ya tsare maka imanin ka da namu gaba daya wallahu ta'ala a'lamu bihi tawfiq kafin a ci gaba da tambayoyi an ce mata duk sun fito ya kamata su koma ciki domin yadda aka ce shine sanarwar da 'yan rijalin amni suka bada idan an tashi maza ne kawai za su fara fita sai maza sun watse tukunna sannan mata su tafi so da haka su yi haƙuri su koma cikin gidansu na'am ne tambaya na gaba yake cewa malam kai magana littafin da ka karanta na maganar dan shi'an da ya yi mut'a suna neman ƙarin bayani da kuma sunan littafin ni kai na littafin jiya ne wani dan uwa da na zo nan ya bani shi Ka san almajiri dan kolo iri na akwai kwaɗayin son leke leke. to Allah da ikon su tare da ina da gajiya na yi ƙoƙari na matsa maka yana sai da na kar domin shi mai ishara da wuri ni kuma sai da na karanta wani so littafin lillahi thumma littari littafin mun taho da shi da safen nan an gane ko lillahi thumma littari ranar wanka to za a fasa lillahi sun littari sun littafin ke mawallafinsa akwai akwai almusawi shafi na ina tsammani talatin da ina firsa din الخميني والتمتع بالطفلة والرضيئة شي وانا بشيئة ليه ya kuma karanta shi an cin sosai ana jin masu kashe shi an gane ko to shi ne yake bayanin abubuwa na sharri da suke yi da Allah ku yi haƙuri in karanta mana ku ji domin ya zamanto ba ƙanzon kurege ake faɗi ba lokacin da Khomeini yana zaune a Iraq gaba lokacin da Khomeini ke zaune a Iraq shi wannan kasance muna zuwa wurinsa wa natlubu minhu ilma muna kuma neman ilimi a wurin shi hatta sarat ilaqatuna ma'ahu wathiqatan jidda har alaka tsakaninmu da shi ta karfi sosai an gane ko waqad ittafaqa marratan an wujjihat ilayhi da'wa min madinati kaza kaza bai san abin nan ba wata ran sai aka kira shi Khomeini aka gaice shi wahi hiya madinatun taqa'u gharb al-mawsil wani gari ne binne yamma da garin mosul wanda suka kira mosul a yau ala masirati sa'atan wani nisfin taqriban bis sayyara tafiyar ainihin wato awa ɗaya da rabi fatalabani lissafari ma'ahu sai shi Khomeini ya ce in raka shi ina fata ana ji ko fasafartu ma'ahu sai muka tafi tare fastaqbaluna wa akramuna ghayatal karam suke mana maraba iya matuka muddata baqa'ina inda ihda al-awa'il shi'iyya al-muqima hunak a gidan wasu mutane yan shi'a da suke zana a wannan kauye وقد قطعوا أحدا وقد قطعوا أحدا بنشر التشيع fi tilkal arja sun kuma yi alkawarin ya da shi a wannan unguwar kowannen gari wa ma zalu ya tafi gona bi suratin tilkariya lana har ma sun ɗauki wajen saboda suna wannan gari da shikin sai ke cewa walamman tahat mudatu safar raja'ana lokacin da tafiyar ta ƙare mun koma za mu tafi وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من أناء السفر sai muka bi ta bagdada to sai shi komai ne cika gaskiya mun gaji ya kamata mu je mu huta a bagdada ke an gane ko فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية منطقة العطيفية تيتي مجيوة وأنا كرنت العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل أو النوع انقر أكون متن أي إيراني أصلي يقال له سيد صاحب سنة متمكنة كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية فكان نصد كوميني أقوي سنية سوسي فرح صيد صاحب بمجيئنا شيوا نمتم يمن زومو وكان وصولنا إليه عند الظهر ده أظهر مكيسا فصنع لنا غداء فاخرة يمن أبنت نجني أفدا واتصل ببعض أقربائه فحضروا وازدحم منزله احتفاء بنا yace da dangi ku zo ku zo ku zo gafa imam ya zo malin gida ya وطلب السيد صاحب صاحب إلينا المبيت inda tilkan laila ganin dare yayi sai ce algafata mal ya kamata ka kwana fa wafaqa al imamu sai kuma ne ce eh ba komai zan kwana din thumma lamma kana al asha bil asha lokacin abincin dare ya kawo mana wa kana hadiruna yuqabbiluna yadal imam waɗanda suka zo suka dinga sumbatar hannun Khomeini saboda girmamawa kenan wa yas'alunahu wa yujibu an as'ilatihim suna tambaya yana ba su amsa ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار لوكتن بتشي أي كوا يتفي سي إن جدا كوا سكا زونا تو نمي محل الشهر كساكوني كجدا كيو sai ce absaral imamul khumaini sabiyatan bi umri arba'i sanawatin aw khamsin walakinnaha jamilatun jidda komeni da ya kyalla ido sai ga wata yarinya kyakkyawa ɗan shekara hudu ko shekara biyar فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها سيتي da ubanta sai sai kawo ta saboda ayi mutu'a da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fawafaqa abuha bi farahin balighin sai ubanta ubanwa sai muwafaka ya yarda yana mai matukar farin ciki don shine ma na bi farahin balighin ko ba haka ba sai ce fabatal imamul khomeini fi hadnihi ta kwana da wannan yarinya a cikin mahaifi ɗaya da shi hadl wa nahnu nasma'u buka'aha wa surafaha ko sarikaha muna jin kukan yarinyar da kururuwarta wannan magana ba ma daɗin ji wallahi al'azim ba don kai mai tambaya kai tambaya ba wannan do Allah ka samu koda muqaddimar littafin sunan shi lillahi thumma littarihi dan shi'a ne kuma a matsayin dan shi'a ne dan ya koro bayani yana cewa yan shi'a ba ku da hankali ko kuka kashe Hussein ku ne ko kai sayyidina Hussein a Kufa sannan kuma kuna liƙa wa ahlus sunna laifi ce mun zalunci kanmu da kanmu ya faɗa ya ce ga abin da suka yi malaman da suka faɗi gaskiya a baya ya kuma zarge su kan ƙaryan da suke yi wai ibnu saba ustura ne ba a yi shi ba ya koro bayanai dakka irin su almamakani da suka tabbatar da samuwar ainihin shi wa ibn saba da kuma khumusi da suke karbewa so ku samu littafin lillahi thumma littarihi na as-sayyid Hussein al-Musawi shafi na 35 zuwa 36 na'udhu billahi min ad-dalala ba'da al-hidayah na'am wanda yake cewa aka wakala shin a iya samun soyayya tsakanin musulmi da kafiri ko da ta kasuwanci haka shari'ar musulunci bata hana ainihin wato mu'amala ba ba na so ka yi amfani da kalmar soyayya mu'amala ya kamata ka ce a iya samun mu'amala i a iya samu amma soyayya ta gaskiya zuciyar mumini ba ta kunsar wannan sai ga uwansa mumini domin Allah ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda waqad kafaru ma jakum al haqq kar ku riki makiyana makiyan ku masoya saboda haka amma alaƙar kasuwanci ba hana ba manzo ya kasuwanci ta da kafari alaihi salatu wassalam amma kada ya kai da jallin kasoshi so shi har ka shi kan dan uwanka musulmi a iya samun larura ma da dole sai kai kasuwanci da kafirin ba laifi bane fil asal amma ku lura muna magana ne a babin alwala wal bara a cikin hali da muke ciki na kaskanci wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq sai wannan yake cewa akan wakala yana nema a ƙara ba mu shawara wani mataki za mu ɗauko na a hankali a hankali ta yadda ƙila za mu kai ga cin nasara wallahi akan kare matakan da ke gaban mu iri uku ne akwai matakai masu cin gajeren zango akwai matakai masu cin matsakaita zango sannan akwai matakai masu cin dogon zango a yanayin irin wannan abin da kake da shi na matakai ba ma ka bukata ka ringa bayyana su cikin jama'a really domin ka'ida ta istratijiyat wasu abubuwa barin su kake a ciki kawai sai dan gida kawai an gane ko sai yan ya namu ya namu ku zo mu je al'umma khairiyya in ba haka ba sai zamanto baka da strategy shugaban mu annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance ai in zai je yaki sai ya tauriya in za a tafi misali can sai nuna kamar can ne ko ba haka ba sai da hali ya kai hali da za a tafi ta boka tukun misali amma matakan da dai suka kamata na ambato su daga ciki farko tsarkake zuciya da gyara alaka tsakaninmu da mahaliccinmu sannan abin da wani malami yake cewa ai sulhu da Allah idan Allah ya baka tamkini ka gyara tsakaninka da Allah dan ya ce alladheena in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkari wa lillahi aqibatul umur kamar da nake faɗa ne jiya a ABU a lecture da na gabatar sai ka iske lecturer yana da masters ko PhD ko professor ko wane ne yana wa Allah girman kai ba zai iya saukowa a yi sallah da shi cikin talakawa ɗalibai ba saboda shi profesa ne Allah kuma ya roƙa ba shi wannan matsayin amma kuma yake ba Allah girman kai wannan miskinanci abinda su shugabanni arna suke yi tare da mutanensu amma mu a matakin mu akwai abin da zaka iya daga cikin matakin da zaka iya an buɗe makaranta ta arna a ciku ko ungozi ko cinyere ko wacece to ka hana ɗaukan ɗan mu ɗan musulmi ka kai musu zaka iya wannan ka hana kaɗe kaɗe a gidanka wannan ba wanda ya fi ƙarfinka za ka iya ka sa ido kan 'ya'yanka su tsara sallah akan lokaci wannan ba wanda zai hana ka ka sa ido kan suwaye 'ya'yanka ke mu'amala da su عن المرء لا تسأل وصل عن قرينه فكل قرين kalli suwa kake abuta da su zaka iya wannan matarka kai mata tufafi na kirki da hijabi na gari zaka iya wannan ka hana ta hawan a don kaskanci ne ga mace musulma wallah za ka iya wannan idan ko babu hali to shikenan in ya zama larura bayan da aka iya to kai ka ɗau babu ɗinka ka goya ta yafi alkhairi ka nemi ɗan a caɓar ungoku da Allah ba na hayan babu ɗinka na awa ka zan kai matata in ya zama la da kawala wala wata illa billah za ka iya abin da yafi ƙarfin ka to shikenan akwai kuma hanya sannan ka lazimci neman ilimi ka kara harshe gabarin ƙarya gabarin kyashi gabarin ha'inci gabarin nunkufurci gabarin haɗa tsakanin mutane waɗannan matakai ne in dai mun yi gaskiya in in sadaqna yasduqillahu ma'ana in da gaske muke to wallahi Allah zai taimake mu wallahu ta'ala alam wa bihi tawfiq na lura da lokaci ya tafi muna ganin zamu tsaya a nan gurin sai sanarwa eh, wannan yana roƙon malam ya ba su tambayoyi guda ashirin ɗin da aka yi magana kan polio a wannan kuma watakil dan uwa sai dai wata lacca mai zaman kan da ta sake haɗa mu domin gwamnatin kano ta kafa kwamiti ne mai suna technical committee on polio vaccine wanda cikin malaman kano ina cikin waɗanda aka sa ciki tare da ɗalibi nake ba malami ba saboda haka na shiga cikin wannan kwamiti kuma da likitoci ciki mun tattauna ina ciki shekamin na ciki da su suna ciki mu uku to akwai likitoci kamar da na gaya muku to a matsaya na memba na kwamiti din ina zanawa bincike